manzansa sallallahu alaihi wasallama ka ciyar ni kuma zan ciyar da kai Allah da yake faɗa a cikin alkur'ani ka gaya wa bayina da suka yi imani su tsayar da sallah su ciyar da abinci su taimaka wa mutane daga abin da muka azurta su a ɓoye da a bayyane kafin wata rana ta zo wanda babu kasuwanci babu saye babu sayarwa babu kuma abokantaka 'yan uwana musulmi bayan haka wannan huduba tamu a yau tana magana ne akan wajibci da muhimmancin ciyarwa da taimakon mabukata kalmar infaƙi ciyarwa ake nufi a larabci ana cewa an faƙa yun fiƙo infaƙa ya ciyar yana ciyarwa ciyarwa malamai suka ce abinda ake nufi da ciyarwa ka cire dukiya mai tsarki ka yi amfani da wannan dukiya wajen yi wa Allah ɗa'a da kuma duk abubuwa na halal ka bayar da wannan dukiya gina gidan marayu ciyarwa ne duk da an ce ci ci in an ce ciyarwa a shari'a ba wai sai abinci da za a ci ba gina makaranta ciyarwa ne ba da sadakar kuɗi ciyarwa ne dafa abinci ciyarwa ne raba ɗanyen abinci ciyarwa ne ba da ruwan sha ma ciyarwa ne taimako da za ka bayar ga wanda yake cikin yunwa ka yaye masa bala'in da yake ciki ciyarwa ne da haka ba tana magana ne akan muhimmancin ciyarwa musamman a irin wannan yanayi da wannan al'umma take ciki na talauci bukata yunwa tsadar rayuwa matsi da yawa yau daga cikin mutane suna shan wahala kafin su samu abin da za su sa a bakinsu a irin wannan lokaci ne ya kamata musamman a wannan wata mai alfarma mai albarka wata ramadan mutane su ci moriyar wannan wata ta hanyar cire abin da ke cikin aljihunsu su ba wa kansa Allah ya gaya masa ka ciyar ni kuma zan ciyar da kai ma'ana alkawarin Allah ne duk wanda ya ɗauka ibawa wani to shi kuma Allah zai bashi duk wanda ya sadakar buhun gero ko masara ko dawa ko shinkafa to Allah ya yi alkawari sai ya maye masa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim Din rana ko yaushe da ka sani Allah ya wakilta wasu mala'iku guda biyu ɗaya daga cikin mala'iku yana addu'a Allahumma a'ati munfiqan khalafa ya ubangiji duk wanda yake ciyarwa yake taimako Allah ka maye masa abin da ya bayar wa a'ati mumsikan talafa duk wanda ya rike ya ƙi ya bayar shi kuma ka ɗora masa talaf asara idan ana magana ciyarwa da taimakawa ka daina tunanin alhaji wane ko wane wane da kai ake ba wanda ba abin sa shi ya ciyar da wani ko da marashi ne manzo Allah ya ce ai mafi falalar sadaka shine juhdul muqil wanda yi da shi yana da ɗan kaɗan a cikin kaɗan ɗinsa ya ɗauka shi ma ba wani amma abin bakin ciki shine duk lokacin da ake magana akan a ciyar a taimaka a taimaka kai mutum sai ya zauna sai ji kamar shi ba da shi ake ba wallahi da kai ake baka neman aljanna ka kai sahabbai ne talauci mutanen da ba sa iya cin abinci sau biyu a rana amma suna ciyarwa ka kai sabbai ne talauci wanda za a irga barkate daga cikinsu ba mai riga guda biyu yawanci rigunansu ɗaya ne amma sun ciyar sun taimaka kai yanzu babu almajiri a gidanka kai babu mabukata a gidanka kai baka da tsohuwarka tana bukata baka da babanka yana bukata baka da ƙanin mahaifiyarka yana bukata baka da abokinka yana bukata baka da makocinka yana bukata to yaya za a ce a ciyar a taimaka kana shiru kana jin ba da kai ake ba shi mai kuɗin ya fi ka son ya shiga aljanna ko mai mulfin ya fi ka son ya shiga aljanna ko ko ayar da ta ce a ciyar a kansa kaɗai ta sauka musamman a irin wannan wata da annabi ya kwadaitar ka ciyar da wani ko da rabin dibino ne ai ba a talaka ba walau bi shiqqi tamra babu asara da ta wuce a wannan azumin mutum ya wayi gari baya ba wani abu kai sai dai a baka yanzu kai baka da wani abin da kake bayarwa a gidanka ko ruwan sha baka bayarwa ko kunun zaki baka bayarwa ko dan wake baka ba wani ko tuwon gidanka ba a cire kwano ɗaya ko dibino na naira ashirin baka iya siya ka ba wani kana zaune ka naɗe hannu kana jiran ka shiga aljanna a haka wasa kake yi don haka abin da ake nufi da infaki ka cire dukiya mai tsarki ta halal ba ta haram ba fa dukiyarka da kasan ta halal ne don me don Allah za ka bawa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki ibn al-qayyim yana faɗa ƙarƙashin ayan nan da Allah ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana waye zai bawa Allah rance rance mai kyau la ilaha illallah yau ga Allah yana shela da kansa cewa waye zai bani bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana cewa wa zai bani bashi mai kyau ka san bashin da ka bawa Allah ai ka san za a biya ka to wallahi duk abin da ka ɗauka na dukiya kuɗi ne ko abinci ne ko sutura ne ka ɗauka ka ba wa wani wallahi Allah sai ya biya ka ɗan adam ma mai kamala in yace zai biya ka ai yana biyan ka ballantana Allah min babi aula ya biya ka wallahi to mutane me yasa kuke rowa Allah ya ce ga kunan tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum ka kunan ana kiran ku zo ku taimaka saboda Allah Allah ya ce faminkum a cikin ku akwai masu rowa ya ce duk wanda ya rowa yayi wa kanshi rowa ne idan kai rowa baka bayar ba kai wa kanka rowa zaka zo ranar da kake buƙatar taimakon Allah a gaban Allah ba dai ci bane zaka yi ka gama ci karshen ka ƙasa ba dai tarawa zaka yi ba ka faɗi ka mutu ka tafi ka bari wani ya zo ya cinye mijin matar ka ya fi ka cin dukiyar ka mijin matar ka bayan ka mutu ba ka haɗa ka yi ka bayar ba mutane suna mutuwa da yunwa a garin nan bara bara wallahi a garin nan aka kawo min kes an samu wata mata ta je ta saci tuwo a nan garin da yamma ta je ta je ta je ta sato tukunya tukunyar tuwo ta juye a bokiti a nan garin aka gaya min akwai dattijon da ya yi wajen kwana goma sha bakwai yana kwance a kofar gidansa da buzunsa ba abin da zai ci kullum makocinsa yana fitar da ƙwarya ana kaiwa nika da yaron ya zo wucewa sai ya kwace ƙwaryan ya shigar da shi gida ya ce matarsa ɗora mana aka zo hayya hayya ce ba barawo bane ba sata nayi ba ya ce kwana na goma sha bakwai yau ban ɗora ba kuku kullum sai kun ɗora ba makotaka ba tausayi ba jin kai kwanan nan wani dan uwa yake gami ya ce wallahi malam a gabana ya faru na je mun sayi masara masara fa kwanan masara ɗaya wai yau talaucin ɗan Najeriya da masifar da ɗan Najeriya yake ciki ta kai ga ya ci dusa ya ce kwanan masara isiya wani bawan Allah sai ya ce wa mai dusa ba ni dusa inji ya je ya ce ina dusan nan ta masara ya ce ga ta ya zuba mun kwano ɗaya a ciki ka haɗa da masarar ta ka mun niƙan laushi wani ya sayo dawa da ya sayo dawa sai ya nemi irin dusan nan ta alkama ya ce a haɗa mai da ita dusa wanda yake gaya mu ya ce wallahi a gabana aka yi ta kai ga yau talaka zai haɗa abinci da dusa abinda dabba take ci shi za mu zo mu ci ina masu halin mu ina gwamnatocinmu wai me ya amfanin gwamnati idan ta sauƙaƙa wa mutane ba mutane suna cikin matsi suna cikin bukata a buɗe bodojin nan a shigo da abinci malam abinci ya sauki ba za mu iya gane komai ba idan ba mu ci abinci ba duk bayanin da za ku yi ba za mu fahimta ba duk wanda yake shugaba ne sani wallahi wallahi sai Allah ya tsaye da kai yau mulki in yau ka fi karfin wani billahi azimu a kiyama baka fi karfin Allah ba me za ka ragu da shi in kasa aka shigo da abinci aka sauƙaƙa wa talaka yau ɗan Najeriya ta kai ga in ya ɗauko shinkafa daga wata boda ya shigo da ita da bindiga ake bin sa to gashi mutane sun zo suna cin dusa na gani ba ɗaya ba ba biyu ba mutane suna kwacen abinci tirelan mota a gari za ta wuce a yi warwaso a cikin gari ana warwason abinci duk da wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne kuskure ne ya ku talakawa duk yunwan da kuke ciki bai kamata ku rinka zuwa kuna sata kuna kwatar abincin tirebobi, kuna karban abinci a tireloli a kanta kanta kanta ba ba daidai ba ne amma me ya kawo wannan bala'i haka sanannen abu ne najeriya da sauran ƙasashe suna musayar abinci tun shekaru sama da hamsin sittin da suka wuce ƙasa kaza suna da kaza mu ba mu da kaza mu kai musu su kawo mana amma an ninki mai abu an toshe an rike abu ya gagara yau buhun shinkafa ta bature naira dubu saba'in da wani abu yau buhun shinkafa ta najeriya da injinin mu ke murzawa dubu sittin da wani abu talakan da yake zuwa yana aiki a ma'aikatarsa duka duka albashinsa bai wuce naira dubu sha bakwai ba yana da mata uku yana da 'ya'ya goma sha bakwai ka gaya mu ya za a iya ci abinci komai ya fi ƙarfin mutum taliya naira dubu goma sha katon ɗin taliya dubu goma sha hudu sha biyar a wani gurin dubu sha shida sha bakwai makaroni haka da nawa ake sayan taliya ba abinci yunwa suga ya fi ƙarfin talaka yau a azumin nan akwai talakan da billahi azimu yana shan koko wallahi ba suga ba zai iya sa suga ba don ta fi ƙarfin shi har yanzu sai an ja muku ayoyi an ce ku ciyar saboda muhimmancin ciyarwa Allah fa a cikin alkur'ani mai girma aya talatin takwas ya kawo talatin tana magana akan a ciyar a ciyar a ciyar a ciyar a ciyar me yasa ba za ku ciyar ba saboda Allah Inji Allah Allah ya ce shine mai gadan dukiyar sammai da katsai ɗan ƙaramin abu ya gagari mutum wani ya ce ai malam mu ramadan din nan ma da ta zo alhamdulillah mun gode Allah to ka huta ba sai ka yi abinci sau biyu sau uku ba za mu yi buge-buge mu nemi na buɗe baki wallahi malam akwai wanda daga kokon buɗe baki da kosai ɗin ya gama sahur sai kuma gobe malam ka je ka ga a nuna maka hoton masallatanmu a yau da ake raba abun buɗe baki ka san me ake rabawa dibino ka san me ake rabawa ruwan pure water ka san me ake rabawa alale kulli daya ka san me ake rabawa kosai da kokawa da doke doke talakawa bayan Allah mabukata suke karban kosai wallahi za ga mutum babban mutum da rigarsa da mutuncinsa wallahi zai zo ya bilayi yana mika hannu a baki saboda me in yaje gidan babu babu a gidan babu ko kun kashe wutar sai mun ƙarisa wallahi akwai ciwo akwai baƙin ciki akwai damuwa ɗan adam wanda ya san me yake shi ne yake tunanin yaya ɗan uwansa ya kwana tsakanin mai mulki da mai sarauta da wanda yake da dama a hannun shi ibn al-qayyim yace ku duba fa saboda muhimmancin ciyarwa da Allah ya zo magana akan ciyarwa sai yayi rarrashi yayi amfani da bi altafi anwa'il khitab mafi taushin nau'i na yin magana da ɗan adam man zallazi Laha qardan hasana waye wannan wanda zai ba wa Allah bashi bashi mai kyau Allah ya yi wa maganar kwalliya ya ce ku bani bashi kuma bashi mai kyau Laha qardan hasana ku ba wa Allah bashi ya biya ku kamilin mutum in yace ka bashi bashi zai biya ka kai ka san zai biya ka ballanta na Allah Allah yayi ta magana a cikin alqur'ani alif lam mim dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin sune masu imani da gaibu suna tsayar da sallah baka da imani wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abin da Allah ya basu duk wanda yake ya samu bai ciyar ba kaga bai shiga cikin sifar masu imani ba alladina yuqimuna salata kai sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa bayan sallah sai ka ciyar bayan sallah sai ka taimaki wani kar wani ya zo ya zuwa masallaci kawai kuma baya taimakon wani qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salah ka gaya wa bayina da suka yi imani su tsayar da sallah kuma su ciyar daga abin da muka basu a boye da kuma a bayyane Allah ya yi ta umarni a ciyar ku wani ikon Allah malam 'yan wuta fa aka tambaye su me ya kai ku cikin wuta cikin abin da Allah ya sa suka shiga cikin wuta ya ƙona su a wutar jahannama shine akwai kin ciyarwa kin taimako ma kun fi saqar me ya kai ku cikin wutar sakara? Ƙalu suka ce lam nakum minal musallina ba ma sallah wa lam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini wannan rashin ciyar da miskini din shi yasa Allah ya sa su a wuta ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin mai ƙaryata addini mai koran maraya mai hantarar maraya sannan ga mummunan laifi shine baya kwadaitarwa In kwadaitarwa a ciyar da abinci ma yana sa ka shiga cikin wuta ba wai fa kana da shi baka bayar ba a'a kayi zauna kayi shiru mutane suna cikin matsi ka ce jama'a a taimaka ma baka yi ba wallahi sai Allah ya kona ka ko da baka da kuɗin ka ce a ciyar a taimaka wataƙila kalmar ka ta zama mai albarka mai amfani Allah ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyarsu yunfiquna amwalahum fi sabilillah masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wanda duk ya ciyar da abu guda ɗaya kamar ƙwaya ne guda ɗaya habba aka shuka kwaya gero ɗaya ta fitar da zangarniya zangarniya ta dawa ta gero ɗari Allah yana ninninkawa kenan in ka ba da abu ɗaya Allah zai ninka maka wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa wanda iga dama ba a asara duk wanda i bayar ba a asara musamman da azumin watan Ramadana aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas manzo Allah ya fi kowa kyauta amma wa kana da ma yakunu fi ramadan mafi kyautar manzon Allah shine a watan ramadan hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril yake gamuwa da shi idan ramadana ta zo jibrilu yana zuwa yayi karatun qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rabuwa da shi zai zo ta bayarwa aka ce kyautar annabi a watan ramadana kamar iska yanzu iska duba kowannen mu yana shan iska nan. to wallahi annabi ya fi iska ba da kyauta bayarwa yake bayarwa yake bayarwa yake mu ko yau makalewa muke makalewa muke da mugun nufi da keta da mugunta a wajenmu rashin tsoron Allah karancin tausayi karancin jin kai ɗan kasuwa tsananta farashi ana cin zahama ana cin moriyar ramadan mai kankara ba zai yi tausayi ba mai kankara kankara ruwa fa kankara saboda talaka zai jika makogoron su ji daɗi kawai sai ce an ƙara kuɗi shekaran jiya fa shekaran jiya fa yana sai da ita naira hamsin yau ya mai da ita naira ɗari da hamsin ko ɗari biyu saboda ramadan kuɗin man da ya hau ya je ya isiyo kankarar ne dai wannan kuɗin shi wanda yake sai da kankarin wannan ruwan da ya da Allah ya ba bashi shine dai ruwan ledar dai ita ce an sayar a hamsin an ci riba amma saboda mutane suna azumi suna da bukata bari mu kara musu kuɗi mu ci riba mu kuma mu samu kuɗi shine tunanin bahaushe Me naman miya haka Me shinkafa haka Me siga haka Me madara haka yan kasuwa malam wasu ba su da tsoron Allah wasu ba su da jin wasu ba su da tausayi haka kurin mutum zai zauna a shagon sai ya dora ɗaya kan ɗaya ya ce siga ta koma dubu kaza yanzu ya ce wake ya koma dubu kaza ka san me saboda talaka yana zuwa ya toye kosai ya ci saboda talaka yana yin alala ya ci gero sun ƙara mai kuɗi saboda talaka yana yin kunu ko ko ko ya sha yau me aka sauƙaƙa mana wani ɗalibi na yake gami ce malam a ingila nake aiki ina aiki a kamfanin wasu yahudawa ne na sha faɗan wannan a karatu ina maimaitawa ya ce wallahi kamfanin nan na yahudawa ne duk ƙasashen turawa nan ba inda ba su da kamfanin ya ce amma wallahi malam ramadana tana zuwa za su karyar da kayan su ce ramadan kari. ba Yahudu yana karya farashin kayansa da shagonsa da sto ɗinsa da mall ɗinsa saboda albarkacin Ramadan shi bai damu ba musulmi ko ba musulmi ba kowa ya tsaya don saboda rahama waya wata ne mai rahama wata ne mai jin kai ba yahude ya rage farashin kayansa amma yau musulmi yana tsanantawa wallahi tallahi duk abin da za ku yi za mu ci kuma za mu sha kuma Ramadan din za ta wuce za ku tara kuɗin kuma da ku za mu zo muna layin talauci Fa abin da za ka ƙari da shi wallahi duk wanda ya tsananta wa mutane saboda zuwan azumin watan ramadana wai ya samu riba ina tabbatar maka ba yadda kuɗin nan za su yi maka sai bakin ciki da za ka gama da shi Allah ya zo ya jarabe ka da ciwo ka ta zurubto asibiti kai ta kashe kuɗin a banza baka gane ba Allah ya jarabe ka da ɗa mai larura ka ɗebe shi kana kai shi a rubuta ma kuɗin magani kawai dubu saba'in da bakwai test test na ɗari uku da hamsin dubu ɗari uku da hamsin test ɗin ciwo kawai ka ci riba a kasuwa amma baka san ba inda Allah zai ɗora maka halakar da kuɗin dolen ka kuma ka bayar malam mutum ya zo yana cin abinci baya jin ɗanɗanon abincin wallahi akwai masu cin naman kaza yadda ka san wato yadda ka san bargo suka sa a bakin su har sai dai su haɗiye naman kawai amma wallahi ba sa jin ɗanɗanon sa malam Allah ya cire musu albarka a bakin amma fa ga kuɗi ga shaguna ga kadarori ga kaza ga kaza ga kaza dibino yau in ka kashi a masallaci malam mutane da kokawa suke karban dibino saboda yunwa ga zafin rana ga talauci ga matsi yanzu al'ummar musulmi 'yan kasuwar musulmi ba za ku sauƙaƙa ba ba za ku yi bonanza for Ramadan sake ba ba za ku yi ba ba za ku taimaka al'umma ba dan Allah ya muku albarka ba ba kwa so ku shiga cikin masu sauƙaƙa al'umma ba kwa so ku shiga cikin hadisin da manzan Allah yake cewa inna Allah yuhibbul abda samhan idan ba'a samhan idan shara, samhan idan iktada mai sauki idan zai saya mai sauki idan zai sayar ba ka son ka shiga cikin wannan kowa yana zuwa ya nemi lada kai kai kuma kuɗi kake nema Manufar ka tara kuɗi nawa suka tara suka mutu suka bari nawa suka gina suka fita suka barci nawa suka hawa motoci masu tsada suka mutu aka kai su makabarta a makara nawa suka tara kuɗi suka ɗinka riguna na alfahari aka kai su makabarta a likkafani har yanzu bai ishe ka ba to gaskiya mutane suna cikin matsani mutane suna cikin matsi mutane suna cikin bukata kowa ya samu abin da zai cire ya bayar mai zo da yayi ya bayar mai kunun zaki yayi ya bayar mai kaza yayi ya bayar kowa ya rage dan a samu poverty alleviation a rage yawan karfin talaucin nan amma matukar 'yan Najeriya muka ci gaba da zama da keta da mugunta da rashin tausayi da masu halin mu da talakawan mu ba wanda ba shi da kirki a cikin mu. kowa da tsiyarsa da yake yi in ba mu gyara wannan ba to rahamar Allah da tausayin Ubangiji da yake yi wa bayansa masu jin tausayi da jin kai ba lalle mu samu ba yan uwana ku yi amfani da wannan wata na ramadana ku roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya biya muku bukatun ku ku yi addu'a ku yawaita karatun qur'ani kuma ku yi tawassuli da taimakon wani da ciyar da wani samu dibino ko na naira ɗari ne kana sadaka samu leda fiwa wata na ruwa ko da leda ɗaya ce kullum kana sadaka samu ɗan ɗumame da zaka rinka bawa almajiri in ya fito yana allazi waye ne so ya sai ka fito kofar gidanka ka bayar ɗauki ka kai masallacin unguwarku ka taimaka kai ma shiga cikin masu taimakawa ba wai cikin masu miƙa hannu ka karɓa ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله